wa rahmatullahi ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko jarumin mu muna son ka gaya masu kallon ka sunanka. To da farko dai na Isiyaku Abubakar Jalingo. Yanzu malam Abubakar Isiyaka Jalingo ko? Za ka yi shekara nawa kana gabatar da wannan harka ta fim? Kai wani ai dole sai ka lissafi. Eh. sai ka san lissafi gaskiya na je jima kawai a takaice dai kawai na jima a masanatar nan tun ina karami yake cikin masana'antar to yanzu a dai gashi dai Allah ya kawo ni location muna shooting wani fim mai suna mai bilicin. ya labarin mai bilicin to labarin mai bleaching dai labarin ne na wani dattijo wanda yake da ya kuma yake hango yadda ake yadda mata yadda maza suke bibiyan kawarta saboda ta yi bilicin ta yi haske ita kuma shi kuma yarsa baka ce eh. shi ma sai kwaɗayin wannan eh. saboda makwaɗaici ne eh. sai kwadayin shi ma a ce sa ta yi ɗas saboda ita ma za su rinka bin da yana samun kuɗi to saƙon da shi ne abin da yake na cewa ka tsaya inda Allah ya yi ka idan talaka ne kai kai ta biyayya kana roƙon Allah har Allah ya raba ka talauci hmm. idan mai kuɗi ne kai to karkare na talaka yawwa saboda haka idan kana tunan idan kai gaggawa kana tunan cewa shi a tunaninsa ai bilitin din shi sa su samu kuɗi to kuma ta iya bilitin din ta samu matsala ka karshen ta kuma kuɗin da addu'unsa zai cire kuma ya jini mata magani a ganin kuma ai aga ai an ɓarar ba a kwashe ba masu kallon gaza za ka kaɗa nuna musu wani aktin da kai guda ɗaya to ke billahi lazi la ilaha illahu sai kin yi bilitin ko kai sa so ke so ke da ki ɗashe kin yi ɗas saboda in na zo na sha kwana in ga kofar gidan nan in ga an jira min mota tun daga farko kofar gidan nan har kan kwana a ce duk samarin ki ne sai in ji daɗin ya farin ciki da wannan kaɗan kenan daga cikin irin karakta ɗin. san yadda dai ajo yake in ma ba ku sani ba ku sani. ni yar jarida ce aiki ne ya kawo ni na ɗaukar rahoto ni in gama in tafiya ta. da farko da sunana sakarai Dan Allah kana kallon kanka a mutubi ko a bada za a samu kudin shiga da bangare. Daidai da ne da ba sai ka sawa. jiyar na karɓo kuɗin nan ban baka ɗari da hamsin a ciki ba. Me farin jini na zo nema. masu iya magana na cewa salon taku irin na agwagwa shi yake bata salo ta kamanceceniya da kwakwa ribar kafa da ribar hannu mai tafiya ƙasa shi kaɗai yake iya mallakar su matsiya ce a kawai wanda matsala in dai har zan samu ciki a cikin gidan nan ni ko me ya haka zalika duk wanda ya ɗebo da zafi masu yi magana suka ce bakinsa wannan kusa ne ganin sa astaghfirullah astaghfirullah ilimin sa ya zama zuciyar ilimin shida. mu bar abin da muke saka wa ubangiji to mu wannan duniyar da kuke ganin ta ƙaran ya ce kuma babu wani jin daɗi ce dawa azin nan wallahi ba zan tuno ba sai bayan shekara gida ne da yake tattare da a gida ne wanda ke tattare da marasa mutunci gida ne mai tattare da masu son zuciya kai dai kash ba iya cewa komai sai dai kuma a wani tsagin daban a inda yan dauri suka kamanceceniya wato da masu sani da masu kuma takalma tirka tirka cikin wannan gida kadai ta isa ta baka lissafin abin da ake nema da ganin sarkin fa sai miya ce zaki ka bari man hadan nutsa gidan <laughs> gidan da ne fa ya kuka gani kaga dai nan ya ishe mu mu ci karan mu ba babbaka tsara labarin wannan shirin hannafi rabilu musa ibro dan gado kuma kagada mashirin shirin ahmad safwan dz mataimakin mai tsara labari abubakar usman wanda ya bada umarni ma zango darakta mai tasowa gidan hada-hada kamfanin desert production suka ɗauki ninka muku wannan katatar shiri ba a raba salo da kuma mai iya lissafin salon maza ku subscribe ku danna mana karara a tashar mai suna gidan hada-hada tv wannan shirin zai fara zuwa muku ne duk ranar asabar misalin karfe takwas na dare gidan hada-hada in ka tsaya baya ai hada-hada